ya iyali to daga kanan daba wato wannan da kake gani kayan arziki kyauta hana kyauta daga aisha har matar kasa gaskiya ne yaya yau abin da ke so yanzu kai addu'a kenan ita burin hajiya aisha ta buhari talafa talaka ta wakilta ni ta zamana cewar ina ɗaya daga cikin waɗanda suke raba wa jama'a saƙonta ya kai gare su ka gane kayan girki ne taliya ce mai ne abinda dai allah bai iya ban mutum ya kuma kuɗi a ambulan kyauta duka amin gawa ga waɗanda suka ba da wannan abu a tallafawa eh. talaka daidai gwargwado kuma ka ga babu zato ba tsammani ne sun gama gidanka eh, baka san ni ba ban san ka baka san ka san ba har ba eh, yawwa to amma kina leko wani hir ne wa baki ah, ka ga mutumin da muke gani abin yau gashi a zahiri muna <laughs> ga abin na Allah ne abin rabo ne so ake so komai mutum zuciya shi daya to wallahi kana zaune da banka zuwa gida ya sani eh Allah ya sa albarka nan kudi ne Aisha Bahar ta ce a baka nan kuma kayan miya a kai wa hajiya in Allah ya yarda ne mata fatan alherin haji ubangiji Allah ya saka da ta eh miya miya ku Allah ya saka da alheri ga azumi goban Allah da muke sa rai ko jibi Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya ba mu iko yi Allahumma amin gode Allah ya saka da to malai nan wani gari muka same ka nan sunan garin sabon gida dan amali sabon gida dan amali karamar wace hukuma karamar hukumar kabo karamar hukumar kabo kabo to alhamdulillah Allah ya sa albarka amin amin ya rabbil alamin